sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya yau ranar Juma'a ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2021 sarfi da hashin gumin ne tare da Zahra amini fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin muku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya ya jawabin ranar cika shekaru 61 da samun 'yancin cin gashin kai. haka kuma za a ji cewa shekaru uku kenan kasashen da ke amfani da kuɗin sefa suka ware wannan watan domin sayan na gida muna kuma ɗauke da rahoto na musamman da daga ƙasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai an fara da shan labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci A yau Juma'a gwamnatin Biden ta buƙaci alkali da ya dakatar da doka haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki ɗaya yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. Kotun kolin Amurka a ranar ɗaya ga watan Satumba ta ba da damar dokar da 'yan jam'iyyar Republican ke marawa baya da ta fara aiki ko da kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a ƙananan kotuna. Bayan kwanaki takwas ma'aikatar shari'a Amurka ta kai ƙara gaban kotun tarayya don ƙoƙarin dakatar da dokar. Yayin sauraron ƙarar a Austin babban birnin jihar Texas. lauyoyin ma'aikatar shari'a sun nemi alkalin gundumar amurka robert pittman da ya hana dokar na dan wani lokaci inda suka ce majalisar dokokin jihar da gwamnan jihar dan republican sun kafa ta cikin rashin biyayya ga kundin tsarin mulki dokar ta texas ta hana zubar da ciki da ya kai makonni shida lokacin da mata da yawa ba za su iya gane cewa suna da juna biyu ba Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya guda bakwai da ke aiki a ƙasar. Ya ce ƙungiyar tana tuntuɓar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. an bai wa jami'ai bakwai wa'adin sa'o'i saba'in da biyu su fice daga kasar habasha sun hada da mataimakin babban jami'in ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da mataimakin mai kula da ayyukan jin kai da wakilin hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya A cikin wani saƙon Twitter ma'aikatar harkokin waje ta ce mutanen bakwai suna tsoma baki cikin harkokin cikin gida na kasar. rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar bakwai ga watan satumba kan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki fashe-fashen bama mai sun yawaita a birane inda gwamnatin haɗakar ta ce ranar 18 ga watan satumba an samu fashewar ta bama mai 101 a yangon kaɗai tsakanin 7 zuwa 17 ga watan satumba Ƙungiyoyin tsagerin yankin da sojojin ƙarƙashin ƙasa sun kai hari kan jami'an tsaro da bankuna da kadarorin sojoji da kayayyakin aikin ciki har da hasumiyar sadarwa gwamnatin mulkin soja ta ce ranar 12 ga watan satumba an lalata hasumiyoyi 68 a cikin watanni bakwai bayan juyin mulki kamfanin harhaɗa magunguna na mark ya ce gwajin kwayar maganin covid-19 da ya yi zai rage yawan kwantar da mutane da ake yi a asibitoci da mutuwa da kusan rabin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a kwanan nan kamfanin ya ce nan ba da jimawa ba zai nemi jami'an kiwon lafiya amurka da ma duniya baki daya da su ba da izinin amfani da shi maganin mark zai zama kwaya ta farko da aka kirkira don maganin cutar ta covid-19 kuma babban ci gaba a kokarin yakar cutar kamfanin ya fitar da sakamakon binciken amma ba a duba ingancin shi ba wata kungiya mai zaman kanta ta masu ba da shawara ta likitoci da ke sa ido kan gwajin ta ba da shawarar dakatar da ayyukan gwajin da wuri saboda sakamakon wucin gadi yana da ƙarfi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yau shugaban muhammadu buhari ya yi jawabin bikin samun 'yancin kai na shekaru 61 da kasar ingila da ta yi wa kasar wa mulkin mallaka daga abuja wakilin umar faruk musa ya saurari jawabin shugaban kasar ga kuma rahoton da ya haɗo mana bayan da nazari mai zurfi da shugaba muhammadu buhari ya gabatar a akan yadda najeriya ta samu yancin kai shekaru 61 da suka gabata da kuma irin gwagwarmayar da ta yi na kasancewa ƙasa ɗaya dunkule duk da ƙalubale daban-daban da aka samu a baya ya fito fili ya yaba wa 'yan ƙasar akan matakin haɗin kan da suka samu kuma suka hana 'yan bani na iya da 'yan mugun bakin da suke ta sa wa'adi lokacin da suke cewa wai najeriya za ta wargaje dangane da sha'anin haɗin kai shugaba buhari ya ba da tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu za a ƙara ɗaukar matakan da za su yaƙi 'yan aware cikin ƙasar inda yake cewar ba za a ɗaga ƙafa ba za a tabbatar da duk wani mai yunkurin juya najeriya ko ta da hankalin ƙasa ko kuma raba najeriya an durƙusar da shi an masa hukunci kamar yadda dokokin najeriya suka tanada inda yake cewa the recent arrest of namdi kamun da aka yi wa Nnamdi Kanu da Sunday Adeyemo da kuma ci gaba da bincike da ake yi na bankaɗo wasu manya masu ba da tallafin kuɗaɗe ga waɗannan mutanen wanda mun taso su a gaba a ciki har da wani ɗan majalisar ƙasa. Ya 'yan Najeriya wannan abun damuwa ne a samu waɗansu 'yan ƙasa suna ba da tallafi suna ingiza matasa domin su ci gaba da tada zaune tsaye da ƙoƙarin raba Najeriya a daidai lokacin da gwagwarmaya ƙasashen duniya ke yi na samar da kasashe haɗe ba tare da an samu rigingimu da za su hana wadatuwa da walwala ta fannin tattalin arziki ba Shuba Buhari ya kuma yi dogon nazari akan matsalolin tsaro da ke haddabar Najeriya a yanzu inda 'yan ta'adda da kuma 'yan kungiyar Boko Haram ko Iswab ake ci gaba da kare lagonsu kuma suna ba da kai domin irin wutar da suka samu daga jami'an tsaro ya ce. We have also seen the resurgence of insecurity in certain parts mun kuma ga yanda ta'addanci ya bazu zuwa wasu sassa na najeriya a cikin watanni hudu mun ga yadda dakarun tsaro na najeriya maza da mata jajirtattu suka yi fice wurin fatattakar 'yan ta'adda yadda aka hana su damar ci gaba da cin karensu ba babbaka kuma ana kai musu hari babu kakkaftawa gaba da baya sama da ƙasa domin ruguza su da kuma tabbatar da cewa ba su ci gaba da hana najeriya walwala da ci gaba ba tuni akwai sababbin kayan yaki yakin da muka ba da oda su kuma sun fara isowa musamman jiragen sama wanda za a yi amfani da su wurin ƙara murƙushe 'yan ta'adda da yanzu aka karya musu logo a sassa daban-daban da suke kai hare-hare wurin cutar da al'umma game da bazuwar cutar covid-19 da kuma yadda ta karya lagon tattalin arziki na kasashen duniya shugaba buhari ya ce covid-19 pandemic and its devastating impact Cutar COVID da ta gargaji kowace ƙasa a duniya ta tilasta sake zama domin duba sababbin dabaru da tsare-tsare da za a ƙara sawa a gaba domin mu yi nasarar hana wannan cutar zuwa ta cutar da al'ummar najeriya ko kuma hallaka mutane magana ta ƙarshe a jawabin shugaba muhammadu buhari ya yi wanda ga alama za a kalubalance ta ko kuma a ce ku ce a kanta ita ce inda shugaba muhammadu buhari yake cewar idan aka dubi tun lokacin da aka dawo da demokuraɗiyya a shekara ta 1999 ba a yi wata gwamnati da ta kawo canji da gyara da soya rayuwar 'yan najeriya ta fuska ci gaba ba kamar gwamnatinsa wadda ta yi mulki a yanzu wato shekaru shida kenan tun da aka zaɓo ta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa to yanzu kuma sai mu nufi kasar nijar inda a yau shekaru uku kenan kasashen yammacin afirka suka ware wannan watan na oktoba domin sayan na gida haruna bako gare ka Tun shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne kasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a matakin bai ɗaya da kudaden sefa suka ware watan Oktoba na kowace shekara domin sayan kayan da ake sarrafawa a cikin wannan yankin na iyemuwa Union Monetaire West African a Faransance cewa da kasashen yammacin nahiyar Afirka masu aiki da kudaden sefa a cewar Siraji Malam Sani wani masanin tattalin arziki wannan wata mahanga ce kyaukyawa da kasashen yankin iyemuwa masu amfani a bai daya da kudaden sai sefa suka leko abin da shahi dai bangaren union monetary sai tare kasashe wanda suka shahi imowa lalle ko da yaushe in ka diba afirka da wannan kasashen suna wurin koya wajen neman ci gaba na tsakanin su ba tare da sun aiki da turawa ba to sai ya zama akwai kuma wasu daga cikin kasashen wanda ke hana ma ruwa gudu dole an ga su a nan sai ga an samu ba su tare da wannan tahiya ana samu wanda ke gwabcewa to da muke ƙara fata ko da yaushe Allah ya ƙara haɗa kansu su gano da yau duk wanda an ka ce ma abu kana yin shi gidanka ya ka taiwa shi ka sawo shi saboda ba ɗaya ba. A nasu ɓangaren hukumomin jamhuriyar Nijar ta hanyar ministan kasuwanci Gado Sabo 'yan Afirka na amfani a mafi yawancin su da ababen da ake sarrafawa a waɗansu nahiyoyi maimakon waɗanda ake kerawa a wannan nahiyar abinda ke ƙara taimakawa wajen raunana tattalin arzikin wannan nahiya. baya masanin tattalin arziki siraji malam sani ne ya ce da 'yan afirka za su dogara da abin da suke kirkirowa da sun huta da yawo da kokon bara yana shi yasa minista ma in ka diba ya magana da suka mu mu tsaya a gida duk abin da mun kai ya zan mun sai da abin nan tsakanin mu da kanmu in ma sai da zamu yi ya zan sai dai a zo su su saye su yadda shi wanda mu muka taya mu so mai da to ba kamin ci gaba ne da k'o ce kaza to idan aka samu afirka ta tsaya bisa kan wannan magana da kinanta wallahi wallahi afirka ta yi ba dai zancen wata wata ƙasa ta ce yau ga Afirka za ta yi neman taimako ta ta yi neman bashi ba ba zai yi ba amma duk duniya da ka sani haka industry ita ce ke sa ƙasa ta ci gaba da haka ilimi wannan ba a maganan ma kyawu ya huce kyawu shi ke sa ƙasa ta zamna da kanta zamna da cinanta kuma ta ci gaba don kowane shugaban ƙasa da ka sani a ce ya gane shi haɓaka irin wannan bangaren na kasuwanci yan ten tare na cikin gida wanda tsakanin Afirka da Afirka tsakanin Turai da Afirka ba Afirka ta so ba Afirka ta so daga Turai ba a Turai sai daga Afirka so yadda wannan exchange in hina da kyau in ma akwai wani abu da su ba zama daga nan mun ka ɗauke shi mun ka kawo wanda zai unwane ƙasa sai a same shi da sauki wannan ba karamin ci gaba ne da afirka wannan watan na bunƙasa sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin ƙasashen yankin iyemuwa na ƙasashen yammacin nahiyar afirka masu amfani a bai ɗaya da kudaden sefa wata manuniya ce ko 'yan afirka sun fi cewa kayan da suka sarrafa ko kuma sun fi sha'awar na waɗansu nahiyoyi kamar amurka turai asiya da australia haruna mamman bako na birnin gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shehu yar Jau Literature Eslo Loba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta gata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tufiya. Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu sarki ɗaya roƙo muke ka mu dace gaba ɗaya. Ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Najeriya. A ko da yaushe ya kamata ai mu sa wannan nan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya. nuna cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan gobe wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa kuma daga Nijar za mu tsallaka kasar Kamaru inda awal garba da kasar Kamar zai shigo mana da rahoto na musamman. a jihar adamawan kasar jamhuriyar kamaru musamman a babban birnin jihar Gombe Allah, a waɗannan yankin har yanzu ake samun bala gurbi na masu sace-sacen shanu da kuma masu garkuwa da jama'a da ma neman kudaden fansa har ma da hana manoma sana'arsu na noma sai dai tun shekaru biyu da suka shuɗe ne shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru Biya ya umarci ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru da ya aika bataliya guda domin dakile waɗannan masu bata garin kasancewar maharan suna bullowa ne daga makwabciyar kasar jamhuriyar kamaru santarar afirka ko kuma bangi na hira da wani matashi makiyayi dan asalin garin na gangare kan al'amuran da suke a gabansu mai suna malam shaban ga abin da ya ce. eto eh eh, har yanzu dai muna cikin matsalan shatta sanu da kuma garkuwa da mutane ko da ce akwai Eh, shekarun da shugaban kasa ya yi kuma da jami'i ta musamman don a zuwa a duba wannan magani abin to har yanzu dai akwai sauran na kafa don bai kare ba yanzu dai muna samun fargaba wannan abin nan shatan shanu kuma da sannan kuma da yin ma mutane kidnapping garkuwa har yanzu dai ba a daina ba musamman ta shashin bangare ta abin nan boda da san traffic abin nan eh, afirka ta tsakiya to ana ake muke samun matsalan sosai don yawanci duk mutane daga can suke zuwa to fatan mu dai muna son shugaban kasa ya sake duba kuma da shi gwamnatin jiyan adamawa don yawanci duka a ce shi ya dage a can akan akan cewa ba wata matsala to mu kuma musa akwai matsala don ya kamata shugaban kasa ya sake duba ya turo mana da jami'a musamman zuwa sake duba wannan lamarin a har yanzu dai zaman da dara ke don wasu suka sun riga sun bar kauyuka masu da cikin birane don maganan kinafin da ke ma abin nan don ko bai jima nan ba shin da kai kinafi wani jero a can abin nan ta laka to shi wani sun riga sun gudu sun abin nan jama'a da ɗalle kawai ke to ya kake gani yara a maganin zuwa makarantu duk da cewa an koma makaranta ya dalibai sun koma karatun su kamar yadda ya kamata ko kuma har yanzu dai su masa an a zuwa cigaba da safiya yanzu to ɗalibai an gan kuma koma amma ba duka ba don yin na gaya maka tun farko da don wasu so ga sun bar ƙauyukan su riga sun koma cikin biranen su sun bar gari amma an koma da ma a yanzu dai zama ɗanɗana ke kowa dai na fargaba. ya kaman a tsakanin ku da can makwabcin ƙasar kamaru a ƙasar central africa ko bandi. to a yi matsalan daga nan ya taso daga can central africa ya taso ya zo ya same ma don yawancin mutane ma duka na a diga central speaking ne don bai daɗe nan ba ka kama wani a can cikin birnin gwamnati ka kama wani wani matashi to da ya taɓa yin aiki da yan tawaye na central speaking ya zuwa wani rana ka kama shi to su ne suke kidnapping yawancin duka. sai dai na buƙaci jin ta bakin manyan makarfan gwamnatin jihar ta gaundare da kuma masu ruwa da tsaki a shahanin tsaro na ita buga wayansu ba ta shiga haka zalika na leka jihar da suke magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila su ma dai su gane bata kare ba kan matsalar tsaron da suke fama da shi musamman ma a garin baminda da boya inda har yanzu ɗalibai ba su koma makarantun su ba sama da makonni uku kenan da gwamnatin kasar jamhuriyar kabul ta umarci iyayen ɗalibai da su mai da 'ya'yansu makarantu amma abin ya faskala saboda matsalar barazanar tsaro haka ma ta bangaren 'yan kasuwa duk al'amuran sun tsaya cik na hira da muhammad shafiu matashi ne a bangaren na 'yan awali musamman a birnin baminga ga yadda hirar tamu ta kaya kan al'amuran da suke atabar al'ummar. Eh to a gaskiya duba da yanayin yadda wato wannan yanki namu ya kasance kaga ba ko da yaushe ake bude wato kasuwanni ba ko ce gari ma ke ɗayan ta ba kullum ake budewa ba saboda ka ga akwai wato rana guda wanda aka keɓe wanda ita wannan rana ta Ghost ce kamar ah, wato ranar Litinin kenan duba da yanayin da shauran kwanakin suka kasance kuma akan ce asabar juma da asabar ake tafiya kasuwa to kaga ta wannan bangare kan gaskiya wato babban kalubale ne a dan gwamnati ba ta yi kokarin magance wannan matsaloli kafin wato zuwar wannan gasa na cin kofi lafiyar african da za a yi ba gaskiya abin zai zama wato abin zai zama wato wani abu ne na daban kuma zai ainihin damun al'umma nake ganin sha Allah ba magance da wuri ba a bangaren makarantu ko in ce bangaren karatu mun riga da mun ci cire tsammanin cewa wato za a koma makarantu kamar yadda da ake ainihin wato tafiya makarantu saboda menene zaka duba ka ga adadin shekarun da aka kwashe ba tare da an je makaranta ba to abin ya riga da ya shiga jikin mu riga da mun saba da cewa ko da makaranta ko ba makaranta za mu ainihin wato zama sai dai matsalar menene rashin samun wato ilimi ga wato kananan yaran da suke tasowa a yanzu babban hatsari ne duba da yanayin yadda abubuwa suke kasancewa ba za ka ga wato ba kowace makaranta ba ce ke bude yanzu wanda ake ainihin tafiya duk makarantun gwamnati suna rufe makarantu wanda private ne wa'annan makarantun ma sai irin sun bada cin hanci ake bari cewa to yara su ringa tafiya a makaranta to wasu lokutan kuma a dan wato tashin hankulan yayi yawa sai kaga an rufe wa'annan makarantun to gaskiya wannan babban kalubale ne ga al'umman wannan yankin namu e shawaran da zan ba wa gwamnati ya kamata su yi la'akari da abin da ke faruwa a wa'annan yankuna ba wai kawai zama za su yi na cewa a'a za su kawo dauki a ko da yaushe dukkanin lokutan da aka samu wato wata matsala sai su fito su ce a yi haƙuri za a samu saukin matsala to mu har yau ba ma ganin sauki ba ma ganin ci gaban wato wani amfani da dai muke samu daga wajen gwamnati na wanzar da zaman lafiya a wayannan yankuna namu saboda sun yi maganan batun sakamako na wato grand dialogue da aka yi cewa za su ba mu wannan sakamakon to har yanzu mun jira mu ji sakamakon to mun ji shiru mu ba mu dai san wato me gwamnati take hange akan wannan al'amari ba ba mu san cewa ko tana da hannu ne a cikin al'amuran da suke faruwa dalilin da yasa ta shiru ko kuma ya ne dai mu ba mu sani ba mu dai muna kira ga gwamnati ta taimaka mana a samu zaman lafiya wannan yankunan. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da wasanni a takaice. Manyan masu fara a hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru kafur su fara kasa wuce a tsakanin su kan takarar da a tsohon dan kasa da hure kamar samuel eto yake bukatan kadawa a kujerun shugaban hukumar na kwallon kafa kasar sai dai da wani bangare kuma ana zargin samuel eto din da shaidar takarda zamantowa dan kasashe guda biyu kamar da kuma kasar sifaniya an da lokar kasar kamaru ta hana wa dume takardun kasashe guda biyu bai zai nemi wani kujera ba a faɗin ƙasar a gwamnatanci amma halin yanzu da hukumomin ƙasar jamhuriyar kamaru sun wanke samuel ta din har ma ya zamto delegate wakili na musamman a mahaifarsa a bangaren hukumar kwallon kafar kasar kuma wanne ne zai ba shi hurumin kaɗa takarar tasa sai dai masoya kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru kamar kotu abu musa shi kan ya ce samuel ita din shine wanda ya fi cancanta da ya dare kan kujerar domin kasancewar ya san dawar garin wato tsohon dan wasan kamarun nan samuel eto takarar da ya saka dewa sun bi bayan wannan saboda shi ya san ciwon cikin gida ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san makirce makircin da ake a ciki to saboda hakan in ya dauka ka gani cewa komai zai iya tafiya daidai saboda shi ya san me ake tafiyarwa lokacin da shi yake wasa da shi ake damawa ya san komai layi mu yi ɗauka mu mun ga cewa komai zai yi kyau insha Allah kam in yi ɗauka mun san komai zai yi kyau domin ya san me ake tafiyarwa a ciki ya san cikin gidan da kyau fiye da kake tsammani saboda wannan wanda suke tafiyar da eh, eh, eh, wasan kwallon ma yanzu nan da shi aka hada duk suke na wannan gurin to ka gani ya san ta inda zai biyo ma abin wasan kwallo ya kyau a kamaru domin abin da muka gani kenan ba mu san kuma su kuma can cikin gidan ba mu san su a nasu hangen me suke hangowa idan shi ya zama eh, abin da shi ke shi ya zama wanda zai tafiyar da wannan gidan Muhammad Awar Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru a gaida awal garba karewa sunan shi kan jamau ko si da garkuwa ciki ya ga karya ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. A yau Juma'a gwamnatin Biden ta buƙaci alkali da ya dakatar da doka haramcin zubar da juna biyu a jihar Texas. Dokar da ta kasance mafi tsanani a wannan fannin a ƙasar baki ɗaya yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan al'amuran da suka shafi samun damar zubar da juna biyu a Amurka. kotun kolin amurka a ranar ɗaya ga watan satumba ta ba da damar dokar da 'yan jam'iyyar republican ke marawa baya da ta fara aiki ko da kuwa ana ci gaba da shari'a kan halaccinta a ƙananan kotuna Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa a jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya guda bakwai da ke aiki a ƙasar. Ya ce ƙungiyar tana tuntuɓar hukumomin Habasha a cikin tsammanin za a ba ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da suka nuna damuwa su ci gaba da muhimman ayyukansu. rikici tsakanin rundunar sojoji da mayakan sa kai na cikin gida a yankin arewa maso yammacin myanmar na ci gaba da kamari tun bayan da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta 'yan adawa ta ayyana yakin kare kai a ranar bakwai ga watan satumba a kan gwamnatin sojoji da ta karɓe mulki masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a da shirye shiryen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zahara aminu fage da ta na gabatar da shirin da kuma julie lardas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi Lahashin gumel ne ke cewa ku huta lafiyar ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum